a wani lamari mai kama da kowa nasa ya kuro sai ga shi kimanin lauyoyi 500 sun yi alkawarin kare ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar apc na kano da a halin yanzu ake gwabza shari'a da shi wato dai nasir yusuf gawuna a kotun koli Joseph Onwudiwe mai magana da yawun lauyoyin a ƙarƙashin ƙungiyar masu kula da demokuraɗiyya da doka ne ya bayyana hakan a wani taron manema labarai da suka yi a yau talata a birnin tarayya Abuja. Mr. Onwudiwe ya ce an yi hakan ne domin dai inganta demokradiyya ƙasar nan da kuma tabbatar da cewa dan takarar nasu Nasir Gawuna ya samu nasara. 'Yan Najeriya dai sun lura sosai da halin da ake ciki a jihar Kano a dangane da zaben gwamnan da aka yi ran sha takwas ga watan Maris ɗin da ya gabata. wancan lauya ya ce a matsayinmu na kungiyar da ke da alhakin kare mutuncinmu da ɗabi'unmu na demokaradiyya a yanzu ba mu gansu da har-haren da ake kaiwa ɓangaren shari'a ba yana mai cewa duk wani yunkuri na ɓata kotun suna ba za mu sake naɗe hannayenmu a matsayinmu na lauyoyi ko mu kalli yadda ake ci gaba da cin zarafin mutuncinmu ba a sashe na shari'a dole ne mu ɗauki matakin da muke ganin shine a ala domin dai kawo ƙarshen wannan katankatana wanda kuma ya bayyana cewa a ranar duk da kotu ta sanya za ta fara sauraron waccan ƙara za su yi wa kotun ta ƙoli tsinke domin dai ganin cewa sun samu abin da suke fata to sai dai wannan na zuwa ne ƙasa da kwanaki biyu bayan da wasu dandazon lauyoyi sama da ɗari biyu a jihar kaduna su ma suka ambata cewar za su tsaya wa gwamnan kano abba kabir yusuf a yanzu a kotun ta ƙoli a lokacin da za za a tsaya shari'ar akan abin da suka kira nasarar da gwamnan ya samu a bar a kare masa ce. To sai gashi har wa yau wasu lauyoyin su ma sun yi kuro da irin wannan yanayi a wani lamari da ake ganin ba a san tuwo ba sai miya ta ƙare.